Mai sauraro ka da zuwa wannan tashar tamu mai albarka mai suna sirrin mallakar zuciya. Idan wannan shi ne zuwanka na farko, da Allah ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shirye mu akai-akai. Lokacin da na fara ganin ki, zuciyata ta tsallake bugu ɗaya. Tun daga nan da yanke cewa ke ce wacce zan aura. Masoyiyata, ina so ki san cewa soyayyar gaskiya da take farawa ba kowane mutum ne za ka so shi ba a lokacin shi ma ya je na san ka ba amma kusanci da juna yakan sanya haɗuwar jini haɗuwar jini na haifar da sabo sabo yana haifar da abota abota na haifar da aminci aminci yakan samar da yarda yarda takan haifar da su so yakan samar da ƙauna ƙauna takan sanya shakuwa shakuwa takan haifar da tausayi tausayi yakan samar da kulawa kulawa takan haifar da farin ciki farin ciki yakan haifar da kwanciyar hankali a tsakanin halittu biyu ko fiye da haka so alkawari ne kuma so kyauta ne da ake bayar da shi sau ɗaya wanda baya ɓacewa har abada ina son ki